ga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum kuma barka da warhaka da fatan kun yi ƙarshen mako lami lahiya. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kuma shirin yau da gobe kuke saurare wanda ni Halima Jimrau da Jamila Kabiru fage muke gabatar muku da wannan la'asariyar Litinin 26 ga watan Janairu akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Muna tafi da hasashen da wasu matasa suka yi akan wanda zai lashe kofin wasannin kalubale na Premier Ingila sai filin da fadafe. Na tanadi yin alkubusi. Daga dahe-dahe sai zauren matasa inda a yau Madina Dauda za ta ci gaba da jagorantar muhawara kan soyayya. Idan kun tuna a wancan mako sun tattauna ne a kan ma'anar soyayya, a yau kuma za su faɗa batun soyayyar yaudara. akwai fa wani na'ura wanda wata da fuska kana da zari ma zai shashare duk da cin to haka sai ka a tura sai a ce ai kuma yan mata da su yawa wannan Kun san cewa zuwan larabawa da turawa da kuma fina-finan indiya kasar hausa ya yi tasiri akan al'adar soyayyar malam bahaushe larabawa sai suka rinka kwararowa ƙasar hausa kasuwanci to zuwan larabawa sai zo da sabon abu bahaushe shi ma sai ya rinka sha'awar yadda ya gama larabi yana yi da matarsa ana nan ana nan sai turawa suka zo da su mata su al'ada can kuma da ƙarshe-ƙarshe aka fara fina-finan indiya za ku ji malam hadi da waɗannan bayanai amma kahin sai mun karanto muku amsoshin da kuka turo mana ta facebook game da tambayar da muka yi cewa me yasa wasu iyaye ke kyamar talaka ko da ko shi su take so ya aure ta ya basawa sabon garin zaria ni a ganina kwaɗayi ne kawai ke kawo wannan wai suna tsoron kada su sayar da akuya ne ta dawo tana ci masu danga amma kuma ni sai nake ganin duk iyayen da suke da wannan ra'ayi to lallai ba su gaji da ganin ɗiyarsu a gida ba ne kuma zancen gaskiya idan har an so zaman lahiya kowa ya cire bid'ar da yake sawa a cikin biki iyaye su hutar da kansu da duk wata ɗawainiya ango ya hutar da kansa matar da ango ya nema ya biya sadaki ita kaɗai za a bashi shi ma ba a buƙatar komai nashi shi kenan kowa sai ya zauna lahiya in ji Bashir Muktar Yusuf Zaria. Sai kuma Hamisu manaja jibiyar maji. Abin da ke sa haka shine kwaɗayi da rashin tauhidi. A tuna cewa mai shi yana iya zama baya da shi, mara shi yana iya zama mai shi. Wasu ba kyamar talakawa suke ba wallahi, talakawa su ma suna da nasu laifi za su bar yarinya babu ci babu sha sutura mai kyau ba ta da shi abinci babu wata rana sai ta zo ta karɓa a gidansu don Allah waye yake so ya ga ‘yarsa a cikin wahala ne, shi ne ra'ayina, in ji Muhammad Yahaya Baturi. samu amsa daga mace ɗaya kawai tallin tal daga cikin ɗari biyu da wani abu. Ɗari uku ma. Eh to ya kamata mu sake salo. Eh, <laughs> to yau Murtala Faruk Sanyin na ya jiyo ta bakin wasu matasa magoya bayan Arsenal da Manchester waɗanda suka yi hasashen su game da kofin wasannin ƙalubalenka na Premier Ingila. sunana Umar Faruk Bukoyin to tun ah, kusan shekara 1984 nake tare da kungiyar manchester united ta kasar ingila wato a ah, dan matsalan da aka fi samu kasan zuwan wannan sabon koci namu wato shi louis bangal ya shafi jin rauni ma'ana injury crisis da muka fama da shi to yanzu alhamdulillah sun dan fara dawa so ina mai tabbatar maka da cewa wayannan wasannin za mu yi kokari mu ganin ci Jose Mourinho ya ce akwai yiwuwar cewa Manchester United tana ɗaya daga cikin wanda za su takara na cin kofin wannan shekarar saboda ganin yadda muka yunkuro yadda muke kokari duk wasan mu mun ɗauke shi a matsayin final sunana yusuf yusuf ahmed arsenal jama'a duk wanda ka kallon kwallon arsenal inda ya faɗin arsenal ne ya san ai matsalar mutum a wurin arsenal ga ainihin coach ɗin arsenal din kenan saboda shi yake sayan yan wasa da bai kamata ba ko kuma yake aje yan wasa da ya kamata ya sa ya kisa su kuma yana sentiment shi dan faransa ne in ka lura in kana kallon kwallon asan yanzu yawanci yan kwallon asan yanzu ga dure mai ai ba magana kohi aka yi bana ana bin kwallon haka ina magana kohi ai ba magana kohi sai dai kawai inda mun ka saba na hudu yan muna aikai don da ya zama muna kamar gado kamar shi a kohin da mai na hudu sai ga ana murna wai mai qualifying zuwa Champions League okay ma'azu Isa Taylor sunana Manchester United nake supporting damar da gare mu da yake kaga muna da sabon coach wanda aka dauko bana su muna fatici cewa zai danye kamar dan canje canje kamar ya so plays kamar guda biyu ko uku haka da yake muna dan da matsala ta masu tsaron gida to abin da muke fata kenan idan ya samu yayi wannan in Allah ya da muna da karfin gwiwa cewa zamu iya canye wannan gasar da yake mun saba cin ta bayo ba eh da farko suna na Alhaji Binci ni ne chairman na eh, club in Chelsea na jihar Sokoto eh to ga dukkan alamu club ina Chelsea ita za ta ci premier saboda saboda har yanzu ita ce kan gaba sunana abubakar sadiq ni arsenal nake supported eh to dama guda ɗaya ce kawai idan winga ya je ya ce wani idan kan bai ce wani ba to babu wani dama arsenal za su ci premier league A filin dafa-dafanmu na yau, Halima Abdullahi za ta koya mana yadda ake dafa alkubus da garin alkama. shi kwaɓin ƙullun alkubus ana kwaɓa shi ne shi ma da ruwa-ruwa amma kuma bai kai kamar ruwa-ruwan kwaɓin fanke ba za ki kwaɓa shi ne daidai yanda ya kamata kar kuma ki kwaɓa shi ya yi tauri yadda garin alkaman nan da kika kwaɓa ba zai tashi ba kar kuma ki kwaɓa shi da ruwa-ruwa yadda idan ya riga ya dahu alkubus ɗinki ba zai yi kyau ba idan uwar gida kika yi haka to shi kenan sai ki rufe abinki to idan kika yi wannan sai ki samu abu mai ɗumi sai ki rufe shi ki rufe shi rub yadda za ta hau yadda ya kamata za ki ga ta yi wani saƙa-saƙa to daga nan sai ki ɗauko ta sai ki ƙara wanke hannunki uwar gida ina ƙara gaya miki ki dinga wanke hannunki yayin da kike lamura kan abinci ko da ba za ki saka hannunki a cikin wannan abincin ba hannu matattara ce ta ibar ƙwayoyin cuta to sabida haka kullum ina gaya miki wanke hannu yana da muhimmanci matuƙa to idan kika wanke hannunki za ki sa ki ƙara buga wannan ƙullin fulawan naki nan kuma a gefe guda kin ɗora tukunyarki akan wuta sai ki sami 'yan siraran karare haka ki jera a ciki idan kika jera a ciki sai ki zuba ruwa daga ƙasan wa'annan kararen, daga saman su kuma sai ki samu haka ko kwali ko wani abu ki saka a saman wa'annan kararen, daga nan kuma ki samu irin leda ki mai kyau ita ma sai ki dora a saman wannan kuma kwalin sai ki dinga dunkula wannan kullin naki na yin alkubus sai ki dinga jerawa ki dinga jerawa ki dinga jerawa a cikin wa'annan tukunya idan kika gama jera su daidai yanda tukunyar ki ta ci sai ki kawo faifai ki dora sai ki kawo murfin wannan tukunya shi ma ki dora ki rufe uwar gida idan alkubus ɗinki ya turara na barki ki gane ba ma sai na gaya miki ba amma ya kamata idan kin tabbatar ya turara don ka a ci ɗanye kina iya ɗauko ɗaya daga cikin wa'annan dunkule dunkulen ki ɗan buɗe shi ke da kanki za ki ga cikinsa ya yi wata saƙa saƙa tamkar yadda zuma take yin saƙa to shaida ce ta alkubus ya dahu sai a sauke shi ma alkubus ana cinsa da miyar taushe a baya kuma uwar gida na dai kawo miki yadda ake yin miyar taushe. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toha, ga Madina Dauda ga matasa maza da mata a zauren nasu na matasa za su ci gaba da muhawara akan soyayya yau akan soyayya yaudara za su hwahwata. To mu dawo mu dawo tsaya mu da tsaya mu dawo ta bangaren eh, eh, kafin a kai ga har a samu iyaye a yi maganan aure mm. yaya zamantakewan eh, saurayi da budurwan ya kamata ya zama kafin a kai wannan. aika mun nan na ɗaya dole ka ga yarinyar nan ta yi maka. to aure ba wai kawai za ka je ka ɗauki riga kai wannan riga ya yi ja ba ne. a'a mutum ne zai zauna da mutum eh. namiji da na mace to dole ka nemi budurwa da ta zama ta gamshe ka na biye da shi kuma ku bi abin da al'adan addini ya faɗa ba za ka tashi kana zaman matsayinka na saurayi ka ga yarinya yau ka dusi zuwa gidansu babanka bai sani ba mamanka bai sani ba to an dinga tafiya ran da abin ta tarwa sai ba wanda zai gyara bari in baki misali mm. yau muna da facebook haka eh zaka ga yaro saurayi ya ga ya hoto yariya ya shiga kawai duka addinan nan fa suna babu suna bamu shawarwari masu kyau eh. daga ya ga hoto yariya ai budurwa ne to a kuma hajiya yau fa a waye gari akwai fa wani da aka rawo da wani da fuska tana da zari ma zai shashare duk da cin to haka sai ka a tura sai a ce ai kuma yan mata da suke yawa wannan eh, eh. za su samu a tura recharge card suke na su tura abinda nake so ba ba a ran kamar misali akan magana shi eh, ai addinin musulunci ma abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana ina cewa tunkihul imra'ati bi arba'a ana auren mace dan abu guda hudu haka ita uhm. lidiniha uhm. wa jamaliha wa nasabiha wa maliha uhm. wato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana auren mata dan abu guda hudu ko ka aure ta dan addininta ko ka aure ta dan kenta. ko ka aure ta dan arzikinta eh. ko ka aure ta dan nasabarta eh. amma daga karshe da kansa shugaban halitta me zaba mana sai ce alaikum bi zati din eh. sai ce na ku zabi ku aure wadda take da riko da addini mm. saboda haka in har mutum yana so ya yi soyayya mm. ta Allah mm. soyayya kuma wadda take mai dorewa to waɗannan maganganu da makin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba a hana ka kai waɗancan ɗin ba amma an fi baka option akan cewar lalle ka zaɓi mace wadda take da addini eh. me hikimar addini a nan idan idan kaza ka auri mace dan tana da kyau kuma kyan ya zo ya zama ya ke bi kafin aje kafin aje fake one abin da dai addini ya faɗa ka gane ita eh. in ka aure ta dan kyanta eh. za ta iya ma gori ko eh. kuma ta tsufa kyan nan ya dusashe da karshe gani ma kyau baka sata mu koma wurin mata tukuna ai akwai inda Hafsat ta ce akwai soyayya na kware na Allah da Annabi akwai kuma soyayya na yaudara to Fatima kuma ta ce laifin yawanci a wurin matan ne saboda suna nuna kwaɗayi da sauransu. To ai yaudara kenan tashi ko? Yawwa, to eh. bari koma wajen Hafsat tukuna da ta fara wannan muhawara. Me ya kawo maganan soyayya na Allah annabi da kuma soyayyan yaudara? Shin lokaci ne ya kamata da saurayi da budurwa su samu na su fahimci juna? Wanda a turanci ake ce ma dating? hajiya wani lokacin da ake samu na saurayi da budurwa a fahimci juna ni a gani na ana wata tunanin shi yake ƙara kawo dagulewan wannan al'amari lokaci ne in ya kamata a ce to idan ya yana santa na Allah kenan ba nan munafurci wanda suke yi yanzu ba ya kamata a ce su ga juna bai wuce su ga su ga junan su yayi magana da ita yaji irin kalamanta in in yana son ta da gaske ne zaka iya ni a nawa ganin a cikin wata ɗaya zaka iya sani idan kana son ta da gaske ne in ma yane ne in za ta wannan ya kamata aure ta za ta iya tarbiyyantar da ƴaƴana a a wannan yar gidan manyan mutane ne amma zaka ga saurayi sai dinga zuwa wurin budurwa shekara biyu shekara uku har sai har sai shedanci ya shigo kin ga nan laifin iyaye ya shigo eh, to laifin iyaye ya shigo ba mu taɓa wannan ba mu taɓa kowanne a laifin iyaye ne idan an sanar da su ko in an sanar da su sun san cewar yaron yana son yarinyar eh. kuma da gaske suke suna son su kula da tarbiyyar ƴaƴan mm. kamar inda su in suna da tarbiyya eh. ba uban da zai bar ƴarsa ta shekara biyu ko shekara ɗaya tana zance da saurayi ba mutum ɗaya to amma akwai kuma ko mutum ne ko ne mahaifi eh. ka san yarinyar ka tana zance da wani shine zaka bari koma maganar sa ah. akwai facebook mm. akwai twitter mm. akwai wayoyi na telefon da kuke sai mai duk kafin a kai wannan matsayin Eh. yanzu ai zamani ne wanda ya kawo mm. zaka ga yarinya yar karama a matsayin ka na mahaifi ka sai mm. waya ka bata wanda bai dace ka bata ba kana nuna mata kana nuna mata mm. tsaya kana nuna mata so kana da yarinya tana tasowa a cikin gida eh. mahaifiyarta bata isa ta maka ta mata magana ba sai an jira ka kai mahaifi ka zo a wannan lokacin yanda kake mata haka za ta tashi idan ta tashi zaka ga kuna da yarinya a cikin gida in aka dafa abinci ba za ta ci ba sai abincin da ita take so ani ba zan sha kunu ba ani ba zan ci tuwo ba kun bata za ce to amma ta tuwon ta yanci mm. tun daga wannan lokacin kun fara mallaka mata yanci ne na kanta mm. wanda za ta iya yin abin da ta ga dama ba sai ta shawarce ku ba mm. amma hajji amma ba akwai akwai akwai akwai role da al'ada a cikin wannan dirrece ba mu kawo ga wannan ba mu kawo ga wannan daga wannan lokacin tana ganin cewa tana da yanci na kanta idan ta taso za ta yi magana da saurayi ba sai ta sanar da mahaifinta ba mahaifinta ma ba zai san tana da saurayi ba tunda anan an ba ta zaɓi sai abin da kin ga da an bar da an bar addini ke eh bare zo wannan Fatima menene menene laifin mata da suke nuna kwaɗayi eto eh wani lokaci kwaɗayi yakan taso ma gurin iyayen ne su ma daga gida uwa ta rinka nuna wa ya kaya masu kyau wannan ya kamata ki rinka sawa wannan bai kamata ba wannan ba irin naki wani wa'annan eh, ne ƴaƴa kaza ne wa'annan ne ƴaƴa kaza ne ana babbanta mata tsakaninta da ƴaƴan talakawa ko kuma da ƴaƴan manya so da ta samu wannan abun a ranta to a nan kwaɗe yake fara shigowa sai ta ce da ta gan shi ko kuma an gaya mata yadda za ki gane alamun talaka da mai kuɗi da ta gan shi idan ba mai kuɗi ba ne shi kenan idan kuma mai kuɗi ne to dama irin wanda take so kenan ta ga alamomi daga jikin shi so wannan uwa ce ta nuna mata cewa ga abin da ya kamata mata wa'annan su suke nuna sannan kuma mazan wani lokaci su ma suna da nasu laifin kamar yadda malam ya yi magana ya ce za ka zo gida ka tambi izini a baka za ka zo zance gurin wannan yarinyar eh haka din ya dace amma lokaci sai ka ga yaran ƙanana ne an zo yi kamu ne tun da wuri to a wannan lokacin sai a ce ana so yarinyar nan sai ta kai shekara kaza mm. sannan za a mata aure shi kuma an ba shi izini ya ci gaba da zuwa to kin ga soyayya ta zo mai tsawo wanda za ta zo har na shekaru tunda ita ga limit din da ake so har a kai inda ma kila ta ce ba ta kaunar shi kuma ko shi ma bai kaunar ta ina ne addini yau? ina ne addini ya ma bai da wannan ba eh. abinda addini ya nuna in har ka ga yarinya kana so ka zo ka sami iyayenta sun amince sun bata ba inda addini aka ce a bukin din mace ko kuma a dating eh, eh, eh, wannan wato a yi wani dan soyayya na tsawon lokaci babu abinda ake so addini duk inda kake da bukatar yarinya zaka aure ta ka kai matsayin lokaci na aure kana kauna kana so ka auri wannan yarinya ka kafa ce wata uku kuma ka ganta ranka ya raya cewa kuma addini kin ga mu abin da ya nuna mana in ma ka ga yarinya kana so akwai akwai abubuwa da dama da addini ya nuna mai mai ban sha'awa da zaka karanta a yawa mai ban sha'awa abinda kurin addini yake so kai a matsayinka wanda kake son yarinya ka kalla ma a jikinta fuskarta da hannayenta sai kafarta shikenan abin da addini ya rage ma ka kalla wanda shine abin da addinin musulunci ya ga mana to amma ba sabanin yanzu idan yarinya za ta fita zance iyayen ne ma za su iya mata ko su koya mata kwalliyar da tana fita za ta ɗauki hankalin namijin a yanzu a yanzu za ta fito ba hijabi za ta fito ba ba wani kyakkyawan mayafi da za ta burduma ta lalle ɗaya sai ma rigar da zai nuna sai rigar da za ta nuna sura ki ga mun ya za a shedan ba zai zo ba to to to da na su ka gani ka gani ba ce wani ra ba an ina supporting da yake a ta a ta ne da yake ba mun mu kawo kuma sai wani yanzu kamar zu bayani da shi dan uwan mu yayi ka je jami'a ka ga abin da yake faruwa yarinya za ta fitar da skate skate din gaba daya ka ga sifar jikinta kaf mene za ka je ka duba kuma dole matasa su dinga faduwa dole ne su yi karya in na fita na yarinya na ga sifanta ya mun jikin mutum namiji namiji gani yake yi duk system nashi zai zama on yan mata yanzu za ka gani da, da matan musulmin da krista ko da yake na kuɗin ma da sauki sauki amma namu kaga za mu yi gaskiya mm. yarinya za ta fita ba dan kwali za ta fita za a ɗora wani wani iri skate gaba ɗayan ta ma eh, kamar kwanaki ba a gwamnu na jira ga wata tashe gari gana ɗauka kamar na jahiliya yari yare muna da su tace ai rigar ta ne an jima sai naga ga an sa hannun rigar na yana buɗe sleeveless mm. an sa ana so a yi kwaikwayo eh, turawa mm. mu turawa ne mu ba turawa ba shi yasa yau akwai damuwa a gidaje to babban tambaya kenan eh. Ku kasance tare da mu rana ta yau domin ku ji ci gaban wannan mahawara. Ko san cewa zuwan larabawa da turawa da kuma fina-finan indiya ƙasar Hausa ya yi tasiri sosai akan al'adar soyayyar Malam Bahaushe Yau ma ga ƙwararren masanin halayya da zamantakewar Biladama, Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Mahmud Kwari ne ya tattauna mana da shi. Larabawa sai suka rinka a ƙasar Hausa kasuwanci. Kuma a dalilin wannan kasuwancin hawa suka rinka ya yaɗa kalmar addinin Musulunci. to zuwan larabawa sai zo da sabon abu shi ba larabe idan ka duba su irin alfu laila wa lailatin wanda ake ce dare dubu da daya idan ka duba littattafan su zaka ga labaruka na soyayya na runguma na sumbata kaga bahaushe ma bai da kalmar sumba da hausa ko mu malaman fiqihu duk mun yi karatu a tsoro ba wata kalma da za a fassara maka an zo ni ma malami na yana mun fassara ana ana ana abubuwan da suke karya alwala aka ce wal qumlatu to me za a ce sai dai a ce sun ba to kuma an sake komawa larabcin abin da dai dan zamani zai fahimta yanzu shine kiss kiss din nan hada da lebe da lebe ko a sa ma har da harshe a yi ta tsotsa tsotsa shine kissin kuma shi wato balarabi da kuma duk waɗanda al'adun da suke yin kisin wato kisin wani ƙoƙoluwa ne na soyayya namiji zai iya yin wata saduwa da wata mace ko ta fyaɗe ko karuwa na kuɗi da sauransu amma shi wannan ba a iya yin sa namiji da mace sai wanda ake da kokoluwar soyayya da shi har ma a wasu ƙabilun kamar na turawa wato mace za ta iya yafewa mijinta dan ya yi lalata da wata macen amma ba za ta iya yafe masa yayi yi kisin da wata matar ba saboda shi kisan wani abu ne da yake wato kokoluwar soyayya ce take sawa a yi shi ba wai haka kawai ake yin sa zubar gada ba to sai laraba suka kwararo da kasuwancin su da kuma yaɗa kalmar addinin musulunci suka zo kuma suka zauna a ƙasashe na hausawa katsina kano zaria ina jin shine makwarar da suka tsaya da sauran wurare na ƙasar hausa to sai kuma bahaushe sai ya fara kwaikwayon al'adun larabawa abincin su su gurasa da sauransu cin alkama da da'adangogin alkama sai kuma a ciki ma sai suka rinka kwaikwayon tufa. abubuwa na ah, sufuri kamar su amfani da raƙumi din da sauransu a ciki bahaushe shi ma sai ya rinka sha'awar yadda ya ga balarabe yana yi da matarsa balarabiya wannan harkar runguma kawai ta soyayya ko rike hannu ko a zauna a hira ko ya kasance tare da iyalinsa ko kuma har ma a zo a harkar eh, kisan din don har ni ma bani da kalmar da zan ce da hausa kisan din dole dai da ni ma to ina ce sumbata din dai na shiga wani yare ba hausa bane sai dai a nemi su professor abdullahi Malam Uba Adamu su gaya mana da Hausa me yi kisin. Eh duk da dai kuma akwai ma bambanci fa tsakanin simba din da wancan kumlatin domin shi ban kawai dan pack ne ko a kumatu haka ko akan shi kuma wancan sai an hada abubuwa da dama leban da me me ya shiga dai ka gane shine bambancin sama. Eh. <laughs> alayyal mu a kisan din to saboda haka ah, sai bahaushe ya fara kwaikwayon waɗannan abubuwan ana nan ana nan sai turawa suka zo da su kuma faɗaɗa yan su colonialism da sauransu da sauransu yawanci duk mutane za su fahimci abin da nake nufi su monga park dai sun shigo kuma sun zo da su mata su al'adar a cikin wannan bahaushe sai ya ga wacce ta ɗan fita larabawa fitsara ita soyayyar ta ma ɗan zarce ta waɗancan gishiri da magin ya fi na wancan sau da shi ma bahaushe sai ke ta sha'awa yake ta kokarin shi ma dan kwaikwaya ya aru wannan abin shi ma yi can kuma daga karshe karshe sai industry din india tura suka daure musu gindi ta karfi a duniya aka fara fina-finan india aka zo aka rinka yin su mumtaz eh, wata actress ce suka zo suka rinka yin fina-finai tun wurin 1950s haka abubuwan suka dan fara karfi eh, yawo alif hamsin har zuwa da 60 kuma da 70 abin ma ya ci gaba girma ya ƙara wa sun kara samun wato kwarewa akwai films da aka yi da dama su bobi da sauransu duk wanda ya je dan duduba tsofaffin films zai ga yadda ake bayyanar da soyayya tsakanin namiji da mace ta wurin kallo aikawa da saƙo ta wurin rubuta wasiƙa mm. ah, da sauransu waƙa rera waƙa duk bayyanar da soyayya ne da sha'awarta ko shi sha'awarsa da rawa ah, wannan abin sai ya taru sai ya taru gaba ɗaya bahaushe sai ya yi ya kwaikwayi waɗannan abubuwan ana nan kuma sai mutanen mu ma aka zo aka fara tafiya turai karatu wasu daga cikin iyayenmu da yayi aka je kuma sai aka ga tsundum an fada cikin tandin man aka gan su kuma suka dawo su ma da novels da magazines da da da bestseller movies saboda aka suka yadu suka faɗaɗa a ƙasa Hausa ake ta karantawa sai namiji ya karanta sai ya ji sha'awar rayuwar sai yarinya ta karanta sai abin ya burge ta sai ta so ta sami irin wanda za ta gwada wannan abin shi ma sai ya so ya samu wacce za su gwada wannan abin a aikace shikenan mun zo kan gaba amma kuma a daidai wannan lokacin bahaushe kuma ya kasa sakin kansa daga sarƙoƙi na al'adarsa da suka ɗaure shi saboda haka sai wancan abin sai yake cakuɗe masa tare da wasu abubuwa waɗanda sun wato waɗancan abubuwan sun ci karo da wasu abubuwa na al'adarsa sai zama da cewar wato shi ya kasa canja riga ka fahimta ta masa daidai hmm. ma'ana ya kasa ya saki al'adarsa gaba ɗaya ta iyaye da kakanni hmm. ya rungumi al'adar larabawa ko tura ko indiya ko irinsu gaba ɗaya <clears throat> su kuma wancan ya kasa ɗiban nasa abubuwan domin akwai abubuwa da suka ci karo da addininsa da al'adarsa saboda haka wannan kwaɗan da ya yi sai zama da cewa kullum linƙaya yake a cikin kogin tashin hankali na ƙoƙarin yin wancan abin kuma a daidai lokaci guda sai ya ja zai tafi ya je sai sarƙoƙin al'ada da suka ɗaɗɗaure shi sai kuma su hana shi ya kai ga cimma manufarsa ko ya kai ga zuwa gaci akan wannan ya bar gida eh kuma an ce kowa ya bar gida gida ya bar shi to ya bar al'adar kuma amma bai iya kuma ya yi wancan abin na rayuwar turawa ko na abu makamancin haka ba to wannan sai yake da matukar tasiri a cikin harkar aure domin yawanci mu dai tunda musulmi ne suka fi yawa a ƙasar hausa mm. duk dai soyayya da za a ɗan ɗanɗana kafin a aure to soyayya ce da ake sa ran za ta kai ga zuwa a yi auren tunda har yanzu ba mu zama kamar turawan da misali zai iya yiwa namiji yana da matarsa yana soyayya da wata kuma ba aure za su yi ba kuma duk abin da za su yi na soyayya suna yi ko kuma ita tana da mijinta tana soyayya da wani ko kuma ba ta ma da miji kawai tana ta soyayya watakila ran da ta gama soyayya da wannan kuma ta sake yin soyayya in tsuntsun soyayya ya bar ka amma mu ta mu soyayyar ana sa ran dukkaninta in an yi ta za ta kai ne ta take ga ɗaura aure. za kin ji matasa sun canza kalma lobayya. Lobayya ake yi. lobayya. <laughs> yauwa to kayan mu karkare Jamila ban san ko daga cikin abubuwan da za mu tattauna a kai gobe ko akwai wani abin da za mu so jin ra'ayoyin matasan da ke sauraron mu ba. e fa da yake gobe akan ilimi ne da sana'a. za mu so jin amsoshin matasa game da ko za su iya ƙirƙiro wa kansu damar yin abubuwan dogaro da kai duk da karancin wadata da kuma rashin isasshen tallafi daga gwamnati ku turo mana amsoshinku ta VOA Hausa a Facebook da kuma text message da WhatsApp a lambar mu ta alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyar bakwai bakwai biyar takwas uku hudu. To tambayar da ita ce shin ko matasa za su iya ƙirƙiro wa kansu damar yin abubuwan dogaro da kai duk da ƙarancin wadata da kuma rashin isasshen tallahi daga gwamnati kun dai ji lambar da Jamila ta bada. Baki ɗaya ƙarshen shirin kenan na yau da gobe sai kuma gobe idan Allah kai mu da fatan kun ji daɗi kuma kun amfana yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta farra girma ta farra da injiniya mu Mr. Shadrack ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.